Kar ka damu. Tun daga da ofis an turo ni akan wannan aikin. Zan yi. Sai dai ina roƙon Allah Allah ya kore mana duk wani sharri ya sanya mana alkhairi ya kuma tabbatar mana da alkhairi ya bamu kuma nasara da sa'a. Ba komai. Tana nan, ba ta nan. Ba zan fasa yin na ba. Don haka zamanta a cikin wannan waje ba zai hana yin aikina ba. to alhamdulillah muna tattaunawa kuma sai ga ta Allah ya ƙara su da ina mara lafiya. Dida dai ba kai ka sani aiki ba, don haka baka da hurumin tambayata. Amma duk da haka wannan amsar ta zama dole in faɗe ta. Usama, na duba duka gidan nan fa bata nan. Ba ki ganta ba? Eh, ganta ba. Ya haka kuma ya tabbatar min da cewa ya bar ta a gidan, ita kaɗai ma a gidan. kamata ko bincikawa za mu yi lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai na san za a rina ni na san za a rina ku ɗauko mata mata aure ku kawo ta gida kwana da kwanaki dole ku dinga ɓoye-ɓoye ba ku da gaskiya malam maganar ba ta haka bace, kawai dai kaddara ce Allah ya riga ya mu ni na ganin abin da ya fi kamata shine yanzu mai fatan Allah subhanahu wataala ya ba ta lafiya ta samu ta farfado tukunna sai a san me ya kamata a yi amma na tabbata duk da ba ta da hankali ko in ce ba ta cikin hayyacinta in Allah ya sa ta tashi ko a yanayin da take ciki in za a tambaye ta za ta yi bayani ta san ba na mata aka a gidan nan ba kuma ba wai da gayya har ta samu tsawon lokaci a cikin gidan tana zaune ba kawai Allah ne kaddara mana haka kuma hikima su ce a ciki Allah shi san yadda zai yi da mu don al'amari ya faru amma dukkaninmu ba a sarar mu ta gidan nan kaddara kake cewa me abin kaddara a cikin wannan lamari menene abin kaddara a cikin wannan lamari tsaya yanzu shi duk wannan ta da jijiyoyin yadda yake yana ta hakikan cewa shi a matsayin shi nawa jami'in tsaro ne ya zo zai kama mu ko kuma mai aikin likita ya zo yi duka na zo yi um, na fuskanci a kana tunanin kamar kwata-kwata ma ba ku yi wani abin laifi ba ko na fuskanci kamar kana tunanin ba ku yi wani abin laifi ba to albishirinka ina mai baka umarni ina shawartarka da cewar wallahi ku shiga hankalinku idan har ba ku ɗau yarinyar nan kun ba ni, na tafi da ita ba to wallahi ina mai tabbatar muku da cewar ba kai ba ma duk wanda yake gidan nan mazanku da mayaranku, matanku da mazanku wallahi sai ta shafe ku to muka yi laifi daga taimako ina mai tsanar muku da cewar sai ta shafe ku gaba ku to yanzu duk da kake wannan abin kai me alakar ka da ita a ina ma ka santa aikin likita ka zo ko aikin jami'in tsaro da za ka zo ka tsiye mu kai da Allah dakata Usama wai ba shi ka kama matsayin likita ba shine daga likita kuma ya koma bincike to wannan bayanan da kake ta yi ne me haka me kake nufi da haka mun bi ka ta lallama ga abin da muke gaya maka Allah shi zai fitar da mu saboda Allah ya san me dalilin da ya sa ta zauna a cikin gidan nan kyakkyawan fatan alkhairi ne ya sanya muku zana muke ta kokarin mu ga Allah ya bata lafiya kuma kana magana wani wai wai kaza kaza kaza a ta yaya shine sannan magana ka shin wai me ya alakanta ka da ita da ya kake magana wai a dauke ta a baka kamar ya wai a baka ita Eh, shikenan mutuna kawai sai mu dauke ta kawai zikau ba mu san waye kai ba eh, kawai sai mu dauke ta mutuwa ta bare mu baka ce a kai ta mutuware ba a san iyayenta ba na fa bata zauna a gidan nan ba ma fa sai da sanin jami'an tsaro su suka ba mu dama mu rike a cikin gidan nan sai kai mana bayani wace ce ita me alaka ka da ita ina ka santa malam kai mana bayani sergeant wani da ake ko da kokari ya ake ciki an samu ne information ne game da aikin da ka dora eh mun samu abin da muke zargi mhm. da shi da ita masha Allah dan mun same su suna cikin zu eh akwai wani shaidar da zaki iya nuna mana yanzu ma ga hotonsu da na samu masha Allah yes the same person haka yake su ne hello eh ina ji a'a ban gane zai dawo ba to shi kuma wannan din fa kaga ina zuwa bari da Allah yi magana wai me ke faruwa ne ina likitan da na ce ma abokina da ya haɗa da likitan da zai kula da yarinyar nan mm-hmm. wai ashe likitan ma yau zai dawo gari haba usama wannan wani irin zancen banza ne kai fa kai mun magana cewa akwai abokinka da zai haɗa ka da ƙwararren likita wanda ya ƙware akan abin da ya shafi fannin ƙwaƙwalwa. za ka kashi zo kula da yarinyar nan kuma kana ko ka zo ka kawo kana nufin ka ce da ni har ka kashi baka san waye shi ba a ah, ni abin da yake da dole ban kai Da ba da kai da shi kuka magana ya haɗa ka da shi ba ka taho da shi ko kuwa kawai kawai ganin da ka aka taho ba waye kashi gidan nan ba kai ba yanzu suna ina kin shi wanda ake zargin yanzu haka yana tare da mai gidan da mhm. abokinsa a sama ita kuma sakamakon ganin sa ta hmm. ta dawo hayyacinta likitoci sun tabbatar mana da cewa hmm. za mu iya samun duk wani bayanan da muke so tunda yanzu haka ta farfado. yanzu haka ta cikin dama ni ban san shi ba shi ne aminin sai ce zai haɗan da shi wannan shi yau da ne ya gabatar mu da kansa a matsayin shi ne. to wani abin da gane ba idan har wanda ake tunanin za a kawo zuwa aikin nan ba ma ya gari bai zo ba to shi kuma wannan yi shi mu za mu ga ba kowa shi wannan kuma sai decide assalamu alaikum ko wa alaikum assalam wannan ba an alaikum ganin sa muna zargin sa da lafafuka gaskiya sun kai guda uku akalla eh, ban gane ba laifi na farko ana zarginsa da kisan yayansa shi wannan din wanda shi ne kuma mijin mu yarinya da take zaune nan gidan masana ya attempt na homicide nata ma'ana kashe ta kenan su amma sauran bayanai suna can ofis namu na CID idan mun je can duka za a ji sauran bayanai wannan na kuna in short yalla bai na rantse ba ni na kashe shi ba ba na bukatar nutsuwa kawai dai ni dai an yi magana an yi shawara da ni ne kawai amma ni ni babu ni wallahi ba ni na kashe shi ba ba ni yadda statement din yake ana zarginsa da sa hannunsa aka kashe yayansa saboda yayin nasa ya kasance mutum ne mai tarin dukiya yana son ya mallaki dukiyar ne bayan mutuwar yayin sai suka fahimci cewar matarsa ita ce za ta samu tarin dukiya saboda kasancewar ba shi da kowa sai ita. Wannan dalilin shi ne ya sa suka yi yunƙurin halaka ta domin su samu su gaji dukiyar ga baki ɗayanta. A dalilin haka ne shi ya taho da ita har suka samu haɗari aka neme ta aka rasa. Mun samu wannan bayanin ne daga wajen ɗan uwan mara lafiya. A yanzu haka an daɗe ana neman su sai zuwa na gidan nan sannan na tabbatar da haka na gansu. so kuna jina ku da ƙarshe dai za mu tafi da shi can ofis namu na CID kuma za mu prosecute na court to abin da kotu ta zartar shine za a abin nan tashi tashi ba ka gaba Asuhanallah. Asuhanallah lillahi wa ilaihi A tsaya mu sasanta yadda mai dan Allah. A tsaya mu sasanta yadda mai, a tsaya mu sasanta, mu sasanta. shi banza ne ma wannan din a banza a banza maka ki zo dinga wani da mu a gidan nan ashe ba ko kowa bane dillalin kai shi azzalimi ashe duka akuya ce da fatar kora wannan bai kama da abin da ya aikata ba wannan lamarin bai daɗi ba ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka shirya Allah kyauta amma ta ban tausayi bayar Allah na sarki Yau ina cikin farin ciki sosai. farin cikin da nake ciki ma ba zai iya misaltuwa ba wallahi kai Allah na gode maka da ka nuna mu wannan ranar zan iya cewa tsawon rayuwata ban taɓa samun ranar da na kasance cikin farin ciki da jin daɗi irin wannan ranar ba ko me yasa kika ce haka ka fi kowa sani ai <laughs> ga ni ga ka ka fahimce ni Ga shi muna fuskantar juna mun zauna tare hmm. kar ka je da nake ji a raina to alhamdulillah tabbas ni ma na yi murna da haka kuma ni ma na samu kaina a cikin farin ciki wanda ban taɓa tsammanin a baya ni ma zan samu kaina a haka ba musamman duba da irin yanayin yadda kika shigo min da al'amura wanda suka ɗaure kaina kin ga dai gashi kin fara ɗaukar nasiha in an gaya miki ki kina yi idan an hana ki kina hannuwa kuma gashi duba kika yadda kika zo kika gyara gurin nan kika share min daki, kika canja tsari na ji daɗi sosai na yi murna amma ina da tambaya ina jin ka mijina da fatan kuma idan na tambaye ki za ki bani amsar gaskiya gashi kina ta ikirarin mijina mijina mijina bini bini kice ina son ka mijina ina kaza ina kaza shin wannan san da yake faɗa da gaske ne kina so ne so ayan ka ce so kaɗan ma kenan ina son ka fiye da yadda kake tunani ina son ka fiye da yadda nake son kaina da nake maka ba zai misalci ba ina son ka ƙarshen rayuwata na ji daɗi sosai domin ita kalmar so ba faɗar ta dasa gaskiya ce to amma akwai abinda da nake so in tana miki kin sani shi so biyayya ake masa haka ne in dai ana son mutum to biyayya ake ga dukkanin umarninsa to ina mai ki kuma ina mai ki da in dai da gaske kina so na to ki shiru zan miki wani bayani amma kake ce komai to na sauraron ka kai da dai kin yi masha Allah to hajiya ba suna Allah ya haɗa mu da ke kin zo cikin gidan nan muna rayuwa tare da ke kuma na ga irin tarin ƙaunar da kike mu kuma alhamdulillahi duka irin matsalolin da suka fara a baya an yi bincike yanzu an gano asalin me matsala kina da iyaye kuma iyayenki suna son ki kuma ke yar gata ce bincike ya tabbatar da cewa sanadin wani bawan Allah kika samu kanki a haka don haka yanzu kun fahimci komai za a ɗauke ki za a kai gurin magani idan kuma kika warke zan aure ki ban fahimci abin da kake nufi ba kana nufin ni ba matarka bace ba wai aure na kai ba me kake nufi assalamu rahmatullah gaskiya ne ba mafarki kake ba masoyiya ka ce ta gaske tun asali Allah da samu soyayyarka a cikin zuciyata sai kuma gashi Allah ya tabbatar min da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'a man ahabba wai yana tare da wanda yake so hakan ta sa da wannan kaddarar ta same ni ya kawo ni inda kika kuma na rayu da kai duk da na samu labarin kana kira na da suna matar kaddara to da Allah ina son suka karbe ni a matarsu mama ta kaddara ba abin da na faɗa maka gaskiya ne Allah shi ne shaidaita ni masoyiyarka ce ta haƙiƙa na san har yanzu baka san sunana ba sunana amina masoyiyarka ta haƙiƙa ta gaske. Naji. Amma tambayar da zan miki. Shin kina da masaniya ko kuma in ce an baki labarin abubuwan da kika riga aikatawa lokacin baki a cikin hayacinki a cikin gidan nan? Tun na ji labari da an sanar da ni. Shikenan. To idan har an baki labari ya kamata ki tana da wani abu da kike aikatawa a wancan lokacin. wanda gashi yanzu duk da kin warke biki na aikata shi ba wannan abin ba na bane illa shigowa ɗaki na a matsayin ki na wadda ba mu ta ba kin ga kuskure ne ki bari ke da ki dawo ɗakin nan sai da an daura mana aure da ki <laughs> wanda gaske <laughs> alhamdulillah wata kaddara za ta zama mata so <laughs> tabbas na karbe ki a matsayin matar so ba matar kaddara ba ni ma ina neman afuwa bisa abubuwan da na riga aikata miki lokacin ban fahimce ki ba kuma kin ga Allah ya taimaka Allah ya kiyaye tunda lokacin da na ji cewa ke matar aure ce hankali na ya tashi to amma na samu labarin kin kammala idda wanda ba don haka ba da kin ga al'amura sun riga sun kwabe kenan yanzu yaushe kike so a daura auren mulki ni ko yanzu yanzu Wallahi ko yanzu. Haba baiwar Allah ya yi sauri. <laughs> Gaggawa ita yawa. Abu a bari umma na ta dawo. Baba na ya zo da dai sauran yan uwa a shaida ko kuwa. <laughs> Alhamdulillah ala zalika. Ma iya zabura mu fito waje saboda muna cikin doka har yanzu. <laughs> Gaske ne fa matar gaddara. ta zama matar so alhamdulillah end of matar kaddara kamar yadda kuke gani gani ga matar kaddara amma yanzu matar so ce ko saboda haka alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu karshen wannan shiri na muna matar kaddara a wannan tasha kamar yadda muka fara dai kamar za a yi kamar ba za a yi ba Allah cikin sa Allah ya dafa Allah ya agaza gashi ana tare kuma an kammala cikin kwanciyar hankali muna fatan za ku ci gaba da bibiyar shirye-shiryen mu sababbi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 ba san kin cura ganin ki tare wani kina hira irin ta soyayya ba to tun da karuwa ce ita dama ina ta san wata kima har tana rubuta maka text wai tana da ciki na wata uku tana yi maka albishir labar rayuwa ni na kawo ki ita ba ni na kawo ta don haka zaman ku ina so ki gaya mun menene mafita